A yayin wani bikin da ya gudana a filin jirgin saman sojan eskadiri da ke birnin Yamai ne mukaddashin jakadan Amurka Suzan garnim ta damƙawa hukumomin tsaron Nijar wannan jirgi samfarin Cargo sai ko kuma C-130 domin amfanin sojojin ƙasar waɗanda aka yi amannar cewa suna taka rawa sosai a yakin da ake gwabzawa da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel. Jami'ar hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Aishata Ambarka ta yi ƙarin bayani kan wannan tallafi. Wannan karo na uku ne da suke kawo wanga shirgin tun 2021 sun ka fara kawo na farko aka kawo na biyu yau na uku ne minista na tsaron ƙasa shi ya karbi wannan tukuici jirgi ne da zai taimakawa cikin ayyukan sojawa cikin harkar kulawa da tsaron ƙasa yana ɗauka emalati yana ɗauka kayayyaki yana ɗauka mutane kuma. Ministan tsaro alkasim Indatu ya yi godiya a madadin gwamnatin Nijar da ma al'ummar ƙasar baki ɗaya domin a cewarsa wannan gudunmuwa ta gwamnatin Amurka babban alheri ne da ke ƙara wa ƙasar ta Nijar karfin soja. Ce renforcement de la 630 fait de l'armée du Niger, ya ce samun wannan tallafi na jirgin c-130 ko kuma c-130 abu ne da ke saka rundunar mayakan nishar a sahun waɗanda suka fi takwarorinsu wadatattu kuma ingantattun kayan aikin jigilar soja a ƙasashen da ke yankin kudancin sahara muna godiya ga amurka da wannan gudunmuwa vibrant à la représentation américaine au Niger. Amurka na kan gaba a jerin kasashen da suke yi wa jamhuriyar Nijar rakiya a fannonin da suka shafi sha'anin tsaro ba idan maganar kayan ayyukan soja da Nijar ɗin ke mora irin su motocin yaƙi da na'urorin zamani. Aikin da dai sojawan Amerika suke yi a ƙasar nan hulɗa ce ta koya musu yadda za su kare ƙasa. Don duk abin da ya shahi taimakon ƙasa, taimakon sojawa cikin koya musu ayyuka ko kuma ba su kayan ayyuka. cikin wannan tsarin ne ambasad take kawo ta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.